Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu!" da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na yau Laraba uku ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su da farko ga kanan labarai. Sakamakon wani bincike da Jami'ar Oxford ta fitar yau Laraba ya nuna cewa maganin rigakafin corona virus da kamfanonin AstraZeneca da jami'ar ta Oxford suka samar yana rage yaduwar kwayar cutar da kashi biyu bisa uku. Motoci biyar sun yi hadari a wata babbar hanya a yammacin Uganda a jiya talata da daddare wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 32 da kuma jikkata wasu biyar ta yau Laraba ministocin harkokin wajen kungiyar kasashe masu karfin tattalin arziki a duniya G7 sun yi Allah wadai da juyin mulki a Myanmar To madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa tankiya tsakanin gwamnatin jihar Kano da majalisar kula da zakka mai zaman kanta a jihar na ci gaba da wakana a kan batun mallakar harabar gidan zakka na Kano. yanzu haka al'ummar yankin darmanawa layout na karamar hukumar tarauni na zargin masarautar kano da ƙoƙarin kwace filin sallar idi da ke yankin a fahimta ta na kasance wani lauya ne da nake da masaniya akan harkar dokoki na ƙasa eh, ya nuna cewa haraba wannan masallaci da makabarta da ma unguwar gaba ɗaya ta fita daga hannun masarauta ta koma mallakar gwamnati kuma waɗannan gurare sun zama gurare da aka killace su don amfanin jama'a. Barista Tijjani hayya kenan shugaban kwamitin kula da filin masallacin Idan na Darmanawa. Idan muka leƙa jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa Hukumar yaƙi da cin hanci ta ƙasar ta ba da sanarwar kwato wasu maƙudan kuɗaɗen haraji da suka makale a hannun wasu kamfanoni da masana'antu. Sannan kuma muna nan tafa da shirin ciwon ya mace wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Sakamakon wani bincike da jami'ar Oxford ta fitar yau Laraba ya nuna cewa maganin rigakafin coronavirus da kamfanonin AstraZeneca da jami'ar ta Oxford suka samar yana rage yaduwar kwayar cutar da kashi biyu bisa uku. Ba a kammala tabbatar da sai hancin binciken ba, amma sakataren lafiya na Birtaniya Matt Hancock ya shaida wa BBC cewa labari ne mai daɗin ji. Hancock ya ƙara da cewa wannan ya nuna wa duniya allurar tana aiki, tana aiki sosai. Wasu ƙasashen turai sun soki maganin rigakafin a baya-bayan nan inda wasu jami'ai suka nuna damuwa ga rashin bayar da bayanai game da ingancin maganin a jikin tsofaffi sai dai jagoran masu gwajin allurar rigakafin na jami'ar oxford andrew paula ya ce duk da ba su da isassun bayanai maganin yana aiki yadda ya kamata allurar rigakafin tana ba da kariya ga garkuwar jikin tsofaffi motoci biyar sun yi hadari a wata babbar hanya a yammacin uganda a jiya talata da daddare wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 32 da kuma jikkata wasu biyar kamar yadda rahotanni suka nuna jami'ar yada labarai ta kungiyar agaji ta red cross a kasar irin na nakasita ta faɗa yau laraba cewa hadarin ya faru ne akan babbar hanyar port portal kasesi wata hanya mara faɗi da ake aikin shimfiɗa ta a gundumar kasesi rahotannin farko sun nuna cewa wata babbar mota da take tsala gudu dauke da akwatin gawa ta yi karo da wata motar kafin mota ta uku ɗauke da mutane da dama ta kwace kana su kuma sauran direbobin biyu suka rasa yadda za su yi suka buga wa motocin da suka lalace jaridar daily monitor ta uganda ta zanta da wani wanda ya shaida lamarin wanda ya ce karan da motocin farkon suka yi shi ya janyo sauran haɗuran a yau laraba ministocin harkokin wajen kungiyar kasashe masu karfin tattalin arziki a duniya g7 sun yi allah wadai da juyin mulki a myanmar sannan suka nuna matukar damuwarsu kan tsare usan su ci da wasu shugabannin siyasar kasar cikin wata sanarwa ministocin harkokin wajen kanada da faransa da jamus da italiya da japan da amurka sun ce sun damu matuka da tsare shugabannin siyasa da masu rajin kare haƙƙin ɗan adam ciki har da usan su ci da shugaban ƙasa win da kuma yadda ake farma kafafen yada labarai sun kuma yi kira ga sojojin Myanmar da suka kawo ƙarshen dokar ta bacin da suka ayyana domin samun damar kai agajin jin kai don tallafawa mutane masu bukata sosai a ƙasar. Ministocin kungiyar ta ji sabin sun ce dole a mutunta sakamakon zaben watan Nuwamba kuma ya kamata a buɗe majalisar dokokin ƙasar. Ma'aikatan asibitoci saba'in da wasu ma'aikatan lafiya a garuruwa talatin sun dakatar da aiki yau Laraba don nuna adawa da juyin mulkin To kafin ku ji karshen labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Takaddama kan mallakar wuraren ibada a birni da kewayen Kano na ci gaba da wakana tsakanin mahukunta a matakai daban-daban da kuma ƙungiyoyi da cibiyoyin al'umma har ma da na addinai a jihar ta Kano. Wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. yayin da tankiya tsakanin gwamnatin kanan da majalisar kula da zakka mai zaman kanta a jihar ke ci gaba da wakana kan batun mallakar harabar gidan zakka na kanan yanzu haka al'ummar yankin darmana layout na karamar hukumar tarauni na zargin masarautar kano da kokarin kwace filin sallar idi tare da kuma cefanar da shi ga 'yan kasuwa domin gina gidaje barista tijjani haya shine shugaban kwamitin kula da wannan filin masallacin idi na darmanawa mu a fahimtar mu daga sanda gwamnati ta karbi wannan sashe na ganin sarki ta fitar da filotai kuma aka yi wa wannan aka wa wannan bangare da cewa ya zama wato kamar mallaka gwamnati shine an mai da shi layout shine zama manawa layout kuma taswirar wannan layout ta nuna cewa wannan masallacin idi da harabar makabarta an killaye su don amfanin jama'a saboda haka a fahimta ta na kasancewa wani lauya ne da nake da masaniya akan harkar dokoki na ƙasa ya nuna cewa haraba wannan masallaci da makabarta da ma unguwar gaba ɗaya ta fita daga hannun masarauta ta koma mallakar gwamnati kuma waɗannan gurare sun zama gurare da aka killace su don amfanin jama'a ko da yake shugaban kwamitin da aka ce majalisar masarautar kanan ta kafa a kan wannan takaddama sarkin shanun kano alhaji shehu mahmud ya ki cewa uffan dangane da batun amma mataimakin sakataren majalisar masarautar kano alhaji awaisu abbas sunusi na cewa a hakikatul amur wannan mutane sun kawo kokensu gaban mai martaba sarkin kano da wannan kuka nasu amma ai sarki ya kafa kwamiti ya ce a je a bincika kuma su ma dukkan bayanansu takaddu da suke na bayanai da suka yi magana an yi da marigayi allah ji kansa ya gafarta masa a sarkin kano ai an ce su kawo wannan takaddun so mu dai anan abin muka sani ai jira muke yi su kawo takaddun bayanansu su wanda sarki zai aiki da su hujja a gare shi wanda zai yanke hukunci ya bada umarnin me za a yi mu iyakan abin da muka sani kenan to ina zancen jami'ai da aka je da su aka kewaye wannan guri kuma aka ci gaba da sare bishiyoyin da suke wannan fili a to wannan ai mu dai bamu da wannan masaniya akan wannan amma dai a masarautance umarnin sarkin Kano ga abin da ya bayar kuma ana nan akan wannan umarnin sai dai yan kwamitin filin idin na darmanawa sun yi kukan rashin samun haɗin kan da ya kamata daga kwamitin. An buƙaci mu sake rubuta kamar takarda ta tuni ga mai martaba sarki mun rubuta sake rubuta takarda akan wannan ƙorafi namu sai muke sauraron mu ji bayani me zai biyo baya. to kuma sai jiya muka wayi gari da kawai yan sanda sun zo da makamai sun zagaye haraba wannan masallaci a unguwa sun zo da mutane kuma waɗanda suka zo da injina na yanke bishiyoyi an gama yanke duk bishiyoyin da suke cikin haraba wannan masallaci barista tijjani haya ya ce muddin suka gaza cimma maslaha a tsakanin su da majalisar masarautar ta kano to ba su da zaɓi illa gurfana a gaban kuliya domin warware batun mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria madalla a gaida mahmud ibrahim kwari har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga ƙarashen labaran duniyar. Malawi na fuskantar sake bullar COVID-19 wacce ke karuwa sosai a kasar, inda aka mayar da gidan shugaban kasa da filin wasa na kasar zuwa asibitoci a kokarin kare rayukan al'umma. Shugaba Lazarus shakwira wanda watanni shida kenan da ya hau mulki, ya rasa ministocinsa biyu sakamakon COVID-19 a watan Janairu, yayin da ake kara samun masu kamuwa da cutar, abin da ya sa shugaban ayyana dokar ta ɓaci a duk gundumomi 28 na Malawi. Takwira ya ayyana zaman makoki na kwanaki uku bisa mutuwar ministocin sufuri da na kananan hukumomi abinda ya girgiza al'ummar kasar tare da samar da sabbin matakai don daƙile yaduwar kwayar cutar a ƙasar da ke fama da tsarin kiwon lafiya mai rauni. An kuma tabbatar da bullar sabon nau'in coronavirus mai saurin yaduwa da ta fara bulla a Afirka ta kudu a Malawi din. adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar a malawi ya haura dubu ashirin da uku ciki har da waɗanda suka mutu ɗari bakwai da biyu ke zuwa ranar litinin ɗinnan da ta gabata a cewar dr john puka shugaban kwamitin yaƙi da covid-19 a ƙasar sakataren tsaron amurka lloyd austin ya umarci ɗaruruwan mambobin kwamitin ba da shawara na ma'aikatar tsaro ta pentagon da su yi murabus a wannan watan a wani bangare na sake nazarin kwamitocin gwamnati hakan dai zai bayar da damar sallamar mutane da dama da gwamnatin trump ta naɗa ne tana gab da sauka a watanni biyu na ƙarshen wa'adin mulkinsa tsohon sakataren tsaron amurka christopher miller ya cire wasu mambobi da suka daɗe suna aiki a bangaren manufofin tsaro da lafiya da kimiyya da kuma kasuwanci kana ya mai gurbinsu da masu biyayya ga tsohon shugaban ƙasa donald trump sama da mutane talatin daga cikin waɗanda suka maye gurbin an tilasta musu su yi murabus ciki har da tsohon kakakin majalisar wakilan amurka new gingrich madalla a gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto labaran duniyar. To yanzu kuma za mu sake leƙa bangaren rahotanninmu. Hukumar yaƙi da cin hanci a jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar kwato wasu maƙudan kudaden haraji da suka makale a hannun wasu kamfanoni da masana'antu da ake zargi da turjewa ma'aikatar harajin ƙasar. Abin da tuni ya fara shan yabo daga ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Muna Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. ɗaruruwan miliyon sefa ne shugabannin hukumar yaƙi da cin hanci wato halsiya suka ce sun yi nasarar kwatowa daga kudaden harajin da suka makale a hannun wasu kamfanoni da masana'antu a shirin da hukumar takaddamar a 'yan makonnin nan a wani lokacin da asusun gwamnatin kasar Nijar ke matukar buƙatar kudade kamar yadda za a ji daga bakin mataimakin shugaban hukumar Salisu Ubandoma. Kamfanonin da muka muka yi bincike mun yi lissafin wajen biliyoyi da dama da suka makale wato an kasa amso ma'aikatan haraji sun kasa amsar shi yasa muka ce to za mu dafa musu baya da su da 'yan gidan kwastam eh, don mu ga kakane kamata mu yi a san da wa'annan kudaden na gwamnati an amso daga yadda suka makale kwalliya tara nan tana biyan kudin sabuni don da yan kwanakin da muka wara aiki abinda muka kwato wato wajen miliyon 800 na sifa su mutubi ne. tunkaho da wasu dalilai irin na kulla mu'amala da masu bakin faɗa a shi da amfani da hanyoyin baiwa jami'an haraji cin hanci na daga cikin abubuwan da ake hasashen su ne suka janyo wannan matsala ta ƙin biyan kuɗaɗen haraji a nan nishar lamarin da hukumar halsiya ta ce ta ɗauri aniyar kawo ƙarshen sa. Masu faɗa a shi wato su ne ke adda wannan matsala. ta takin biyan kuɗin harashi to lalle yanzu da wara da muka ɗauko to ko ka biya ko kuma ka je inda baka so saboda haka nan mun yi niyya insha Allah eh, wa'annan kuɗaɗen ko ga hannuwa suke sai an kwato su tun da haƙƙin gwamnati ne ba haƙƙin kowa ba. Da yake bayyana ra'ayinsa a game da wannan yunkuri shugaban hukumar ANLC election Transparency International a Nijar Malam Wada ya jinjina wa hukumar yaƙi da cin hanci halsiya sannan ya buƙaci shugabanninta su ci gaba da jajircewa don murƙushe wannan mummunar ɗabi'a da ke ƙoƙarin samun gindin zama. Talaka na biyan lanhu bai kamata a ce ba mai ƙari ba biyan lanhu. Mm. Shi ne ma wannan rashin gaskiya shi ne rashin adalci. Bai kamata ba cikin ƙasa inda ke dokokin kasa eh, cikin jamhuriya a ce wani ya koma ganga ya ce ba biyan haraji mm. babu wanda ke sama ga doka kowa ƙasa yake ga doka abin da alsiya ta yi ta ci gaba da yin shi wato babu wanda za a yi gagara a cikin ƙasa inda ya zama to ya bada hakin 'yan ƙasa ne. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. To masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Bayan haka a da yaushe za a iya kama mu ta mu na yanar gizo a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma sai a gyara zama don jin shirin mu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin ciwon yamace tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin ciwon yamace za mu yi duba ne game da alaƙar da ke tsakanin tarbiyyar yara ta hali rashin tsaro da yankin arewacin Najeriya ke fuskanta. dukiyar juda yar siyasa kuma manomiya tare da hajiya mai ru'amshi kwamishinar ma'aikatar albarkatun gona da ma'adanan ƙasa duk daga jihar yobin najeriya ai sauraro lafiya yanzu gabaki ɗaya yankin arewa yana cikin wani hali daga matsalar 'yan bindiga sai masu garkuwa da mutane ga sunan dai kala-kala amma idan muka duba muka yi la'akari su wane ne suke wannan yan shine iyaye su jajirce dole mu yi bibiyan mu ko ƙanana ne ko manya ne dole mu sa musu ido ai mu muka haife su abin da ka haife shi kuma ba zai fi karfin ka ba saboda haka sa ido mu mata ya kamata mu sa ido akan mu. da zaran mun fahimci wani ɗabi'u wanda dama baka san yaro da shi ba to kai maza ka sanar da mahaifinsa in yana raye to mun waye gari matsalolin sun addabi arewa musamman na tsaro Eh, yaya hakan ya shafi eh, walwala ta rayuwar 'ya'ya mata da kuma tattalin arziki ai wannan al'amura na tsaro din nan babban abu ne wanda ya shafi zance mata mata da yara na ɗaya kin ga abin tausayi ne mazan ake yawan kashewa mazan ake yawan kashewa matasa an kakkashe me ya saura sai mace da 'ya'yanta to daman wannan matar dan wani abin sayarwa take yi ta dan kasa ana shigowa ana dan saya dan canjin ta yi amfani da shi ko abin da take sayarwa ma kayan miya ne da shi za su yi an zo babu wannan dama aikin kin ga ko directly ko indirectly ya shafi tattalin arzikin ƙasa baki ɗaya don aka tara aka tara sai a ceto cikin damaturu a local government har jihar yobe a hada da na borno adamawa ya shafi tattalin arzikin ƙasa ita kuma ya babu zuwa makaranta tana nan a kume a gida to akwai abubuwa da yawa da sukan biyo baya a dalilin irin wannan to kin ga ko ai mace ita ce senta na abin nan wata ma babu abinci sai su kwana biyu ba su ga abin da za su dora a wuta don ta ci da 'ya'yanta ba ga rashin mai gida ga rashin samari 'ya'yan nata da mai yiwa aka ɗebe ko aka kashe da dai sauransu wannan abu babban matsala ne akwai mafita to babban mafita sai addu'a mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala mafita na biyu mu canja halayenmu mu canja halayenmu don idan muka tsaya da addu'a muka canja halayenmu Allah shi zai yi mata. Yaya kike gani wannan al'amari ya shafi rayuwar mata da yara da matasa? Wannan babban al'amari kika ɗauko. Don a gaskiya wanda ya fi jin wannan rashin tsaro a ƙasar nan, to wallahi mata ne. Saboda me ba maza sun tafi, an barka da yara. ashe kai duk gaba ɗaya wani bala'in ma kanka ya da in kana raye so abin ya taru yi wa mace yawa mazaje an karkashe su an bar su da ƴaƴa to ƴaƴan nan ya za ka yi da su a matsayin ka na mace musamman ma a matsayin ka na mace da take zanna a cikin gida kin ga an tara maka bala'i ko kwakwalwanka ya dai yake a caje wallahi an wargaza su duk inda aka mutu a lafiya kalo ba mutuwar Allah da annaba aka yi ta aka bar mace da ƴaƴa sai ta girgizo rayuwarta ko yaya ne ne sai an ga ya canza ya koma baya to ina ga dama tukunan mutuwar ma ta fargaba aka yi ta wani ya ga ga mijin wani ma bai ga ga mijin ba ga yaya to wannan ba karamin koma baya ya kawo mana ba musamman mu matan da muke north east don ba zan ma kawai ce barna da yobe ba don north east nan babu inda ba a ɗanɗana bala'i sai dai a ce na wani ya fi na wani shine kawai amma ya kawo mana koma baya sosai. An dawo kan tarbiyya shi mm. ɗa namijin wai mu ne ba musu tarbiyya da kyau ba ko ko ina matsalar take. Ainihin tarbiyya uwa ta riga ta bada tarbiyya amma ai yanda aka ɗauki society mace-mace ne haka za a ce ai kai namiji ne don haka kai bai kamata ka yi kaza ba ya zama gabaɗaya society don haka duk yadda uwa za ta yi kai kaza kai kaza in ya fita akwai mutane da za su ce ai kai namiji ne misali ko a cikin gida yau aka zo aka samu ɗanki yana wanke-wanke ko yana girki abokan shi in sun sani za ce ka zama mace to ai daga irin wayannan tausayin yake shiga closeness din yake shiga yake sanin yayi matsalolin suke amma ka bashi yan uwansa kannansa ko yayinsa mata su dafa a ajiye mar ya zo ya ci ya bar kwano ya fita na ɗaya tukun ba kyakkyawan alaka don haka za ka ba da tarbiyan ji zai yi amma yana fita akwai kilina a waje duk sai su goge wannan batun kullum yana nan cikin confusion to in ba ka dage ba cikin ikon Allah da addu'a sai ka gani wannan matsalolin da muke fama da su haka zai ci gaba akwai abin da zan yi tsokaci akai zamantakewar mu na yau da kullum ya kamata mu tsabtace shi a daina jin jita-jita yana kawowa abin nan a daina kuma daukan gulma duk wanda ya kawo maka gulma zauna kira wancan ɗan da hali haɗa su maimaita abin da ka faɗa gobe gulman nan ba zai zo ba balle a samu gurɓacewa ta ɓangaren 'ya'ya mata na dawo kanmu yan uwana mata mu ne fa muke tare da su yau da kullum ba fa ubansu bane in kwana mu muna kwana ai da ƴaƴanmu mata tare a ɗaki ai ba sa kwana da ubansu sannan kuma mu ne za mu yi ne da su saboda haka mu ne za mu koya musu tarbiyya ta gari sannan kuma a jajirce ki jajirce in ma mijinki baya so ki kai yarki makaranta maganan ilimin ƴaƴa mata din nan to shine babban mafita a cikin al'amuran mu dan kowace yarinya in ta taso tana da ilimi wallahi za ki ga irin waɗannan abubuwan da suke faruwa ba so kaiwa 'ya'ya mata makaranta ya zama lalle ne mu tashi mai hoɓɓasa in mai gida ma ba shi da ra'ayin haka shi sai 'ya'ya maza yake so ya kai ke ki jajirce ki ce ba zai yiwu ba 'ya'yan duɗe ne ki jajirce ki ce sai fa an kai in abu ya gagara sai ki hada da magabatansa ni fa ina so a kai yata makaranta amma ga shi babansu ya ce ba za ta yi karatu ba ku taimaka ku kira shi ku mishi magana a matsayinku na magabatansa a kai min ni 'ya'yana mata makaranta Allah ne yake da kuma wallahi kina addu'a kina abin nan ba abin da zai gagara a gaban ki a gaba da yarki mace duk inda aka samu karancin ilimi babban abin da yake damun mu ilimi a nan yankin namu na arewa maso gabas ai rashin ilimin mata da yawa ne inda a ce yadda mazan nan suka samu dama aka sassa su a makaranta haka matan suka samu wannan daman to duk wannan abin da ba a zo ga shi saboda haka ilimin ya mace yana ɗaya daga cikin babban ginshikin rayuwar al'umma sannan kuma mu matan har yanzu ko da ba a je aka yi ilimin ba yanzu akwai wayewa a tarbiyyantar da 'ya'yan maza da mata tunda shi wannan din ya je ilimi shi in bai samu tarbiyyan ba ma ɗa namijin wallahi da shi da wanda bai je ba ji ɗaya ne tunda yanzu yau ko da a wani program da nake gani a arewa 24 na ɗan sanda da tsaro in aka zubo miki masu laifi kidnappers ne yan fashi ne yan wane ne ne sai kiga zaratan matasa ne wayannan matasa ina iyayensu suke akwai rashin tarbiyya a cikin wannan al'amarin in yaro ya tashi yana da tarbiyya wallahi iyaye suna addu'a kuna ba su tarbiyya babu ɗaya da zai kauce da taimakon ubangiji allah zai dubi zuciyanki ya ga himman da kike yi share miki hawayenki ya maida miki ɗanki abin sha'awa amma za ki ga tsofin ciki yan kaɗan ne wanda ake nunawa to kullum na zauna da an fara wannan program duk abin da nake son da zauna an gani in duba yara masu kyau yara zarata yara masu wanda za a ce gobe su ne leaders a ce gashi nan an kawo su sun yi kidnapping ana tambayar su da daddai suna faɗan duk ta'asan da suka yi bai yi ba iyaye mu tashi musamman mu iyaye mata mu tashi mu zage dan kar mu yi dogon bacci duk inda aka shiga talatainin dare mu tashi haka abin nan muka kawo mai addu'a mu roki Allah mu gaya mishi wallahi Allah zai ansa mana amma muka kwanta muka biya jin daɗin jiki ba zai yiwu ba za ka yi da baki za ka yi da addu'a dole ne wannan ka yi shi. Mutane suna cewa wai akwai kunya tsakanin iyaye mata da 'ya'ya maza. yaya al'amarin da ya kasance kuwa. Wannan kunya al'ada ce wanda muka gaje ta kaka da kakanni amma yanzu da shike ai kusan zan ce ko baka je kai boko ba to lalle ku ne ina ganin kana da ilimin addininka ko baka je ka zauna a makarantar islamiyya ba kana jin wa'azi yau in baka jin ma wa'azi zaka ji zance irin na manya dole in an zauna zaka ji wani abu ɗaya biyu babu ma kai a matsayin kama tukunna baka da wani mafita da zaka ce baka da ilimin wannan abin baka da wayewa ma ilimi a gefe to baka da wayewa wannan ba hujja ba ce ko kaɗan dole ne a himmatu a yi abin da ya dace a tsirar da al'umma. daidai ko lokaci ya yi halinsa amma idan allah mai kowa mai kuma ya bamu iko za mu ɗora daga inda muka tsaya a makon gobe yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma bakin namu hajiya halima kyari juda da hajiya mai ra'amshi sai wacce ta daidaita mana sauti julie weathers gresham ne aisha mu'azu ke muku fatar alkhairi madalla a gaida Aisha Ma'azu. Yanzu kuma bari mu karanta muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri a jihar Neja. Ya ce mu mutanen da ke karamar hukumar Rafi Kagara a jihar Neja. Muna nan mun yi dako da sauraron zuwan 'yan siyasarmu waɗanda za su yi mana kamfe a nan gaba. domin sun yi watsi da mu a lokacin da 'yan bindiga suke ragargaza mu suna kashe mu da kona mana gidaje da shaguna ba tare da ɗaukar wani mataki ba. sai kuma wasikar malam usaini dangwa ta karasuwa daga jihar yobe ya ce salon voa hausa muna fatan matakin shugaba buhari na sauya hafsoshin sojojinsa tare da maye gurbinsu da wasu zai haifar wa al'ummar kasar ɗa mai ido a dangane da samun zaman lafiya mai ɗorewa. Daga nan sai wasiƙa ta gaba daga Mahmud Salihu Kaura ya ce zargin sayar da filin masallacin idi da wasu al'umma ke yi wa masarautar Kano wani abin kunya ne matuƙa. Duba da yadda a can baya masarautu su ne ke taimakawa al'umma wajen samun filayen gina wurin ibada amma yanzu sai gashi ana zargin wasu daga cikinsu da sayar da waɗannan wurare Allah ya kyauta. Wasiƙa ta gaba ta haɗin gwiwa ce daga Babba Haruna Bajoga da Alhaji Abubakar Jibran dan Gusau suka ce suna fata Felix Shisekedi sabon shugaban AU zai kudura aniyar dora nahiyar Afirka akan turbar da za ta danga dogaro da kanta. Ba wai kasashen na AU za su ci gaba da nada hannayensu ba sai abin da kasashen yamma suka yi masu. Wasiƙa ta ƙarshe ta fito ne daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yoba, Najeriya. Ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Ina taya daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka murnar cika shekaru 79 da kafuwar muryar Amurka. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya ƙara muku ƙwazo da basirar aikin jarida. Amin. Mun gode da waɗannan saƙonnan a ci gaba da aiko mana. Cin madalla yanzu kuma sai labarai a taƙaice. Sakamakon wani bincike da jami'ar Oxford ta fitar yau Laraba ya nuna cewa maganin rigakafin coronavirus da kamfanonin AstraZeneca da jami'ar ta Oxford suka samar yana rage yaduwar kwayar cutar da kashi biyu bisa uku. Ba a kammala tabbatar da sai hancin binciken ba, amma sakataren lafiya na Birtaniya Matt Hancock ya shaida wa BBC cewa labari ne mai daɗin ji. Hancock ya ƙara da cewa wannan ya nuna wa duniya allurar tana aiki, tana aiki sosai motoci biyar sun yi hadari a wata babbar hanya a yammacin uganda a jiya talata da daddare wanda ya yi sanadin mutuwar mutane talatin da biyu da kuma jikkata wasu biyar kamar yadda rahotanni suka nuna jami'ar yaɗa labarai ta ƙungiyar agaji ta red cross a ƙasar, irin nakasita ta faɗa yau laraba cewa hadarin ya faru ne akan babbar hanyar port portal kasesi wata hanya mara faɗi da ake aikin shimfiɗa ta a gundumar kasesi A yau Laraba ministocin harkokin wajen kungiyar kasashe masu karfin tattalin arziki a duniya G7 sun yi Allah wadai da juyin mulki a Myanmar sannan suka nuna matukar damuwarsu kan tsare usan su ci da wasu shugabannin siyasar kasar. Cikin wata sanarwa. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu anjima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma bada umarni har ma da injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.